maraba da zuwa tashar skit tv interview kamar dai kullum ku danna mana subscribe kana ku taba mana ƙararrawa musa mai sana'a me isa baka jin magana you are very stupid sir eh hey, musa da kake ah no me and you sir and only family kai all family whole family in matsala very good musa saboda an da ke ka eh, zango wani cewa yake very good ka zauna mana a ah, bale ina da ina ka je a garin nan da kai ma ka sani a ni ba abin da na sani ana shiga daji an fara da birnin tarayya ina ne kuma birnin tarayya abuja ok abuja a ah, bale tilla kai dan daba ne sai na sa an mashu ne kai shege ka fasa Ki kake cewa shege ka fasa to kina da jin shi. Mun gode da kallon tashar Saske TV Interview. Kwaɗu da mu a wani bidiyon na gaba.